Assalamu alaikum. Ku kasance da M Color TV a kodayaushe don samun shirye-shirye masu ƙayatarwa. M Color ya naga za ka tashi da wuri. Oga Ali, na sami labarin wani shago ne wadda suke kawo kaya masu kyau da kuma farashi mai sauƙi. wannan shago a ina yake oga ali kana cikin garin fortiskum amma ba ka da labarin ds exclusive caps kai haƙuri zan kwatanta maka wannan shagon kai ma sai ka samu huluna masu kyau abokananka ma sai sun ce ka raka su don yadda su kalli kana sa huluna a kayanka ni na baka wannan shaida to m kolo na sauraron ka domin na ji wannan shagon na yake ds exclusive caps suna all prison road ka hanzarta ka je ds exclusive caps don samun huluna masu kyau da inganci za ku iya samun su a kan nambobi kamar haka 080 ko kuma 07066 418888 a kan shafinsu na yanar gizo shine facebook at ds exclusive caps ku hanzarta siyan nagari mai da kuɗi gida